أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر بركاته أشكر لتاك أمدة الأحكام من حافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله za mu tashi a babin wato al-istisqa al wato neman shayarwa shi ne ma'anar al kuma neman shayarwa ana yi ne idan aka samu fari ba a samu ruwan sama ba to za a yi sallah na roƙon ruwa wannan farin da ya faru ɗin shin ruwan sama ne katse ko kuma ruwan kogi ne ko kuma ruwan wato rijiya ne idan suka bushe suka kafe ya zama ba a samun ruwa to za a yi wannan sallah na roƙon ruwa hanyoyi guda uku ake bi na farko za a iya sanar kowa ya dinga addu'a akan Allah saukar da ruwa ko kuma imam ya yi addu'a a hudubar juma'a ko kuma ya sa a fita filin da ake sallar idi a wajen gari a yi sallar raka a biyu a roƙi Allah hadisi makon wannan babin ma'ar rahimahullahu ya ce an abdullahi bin asim al-mazini daga abdullahi wato ɗan zaidu ɗan asim al-mazini mutumin madina ne wanda kuma ya halici yakin uhudu da sauran yaƙi-yaƙi da suke bayansa ya yi tarayya wajen wato yakan musaila matar kazzab wanda ya ce shi annabi ne radiyallahu anhu wa arda ya ce kharajan nabiyu sallallahu alaihi wa wasallama ya stasƙi manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fita yana neman shayarwa ma'ana ya je yana roƙon allah ya saukar da ruwan sama sun fita bayan gari wajen sallar idi fatawajjaha ila alqiblati yad'u annabi sai ya fuskanci alqibla yayi yana addu'a wa hawwala rida'ahu sai ya juya alkabbarsa dama yayin da ana an yi sallah imam zai tashi ya yana addu'a idan yana addu'a zai juya alkabbansa gefen dama ya kawo shi hagu gefen hagu ya kawo shi dama wato ya mai da shi kamar baibai to mutane ma duk wanda ya fita da alkebba ko rawani shi ma zai juya wajen dama ya zo hagu na hagu ya zo dama wato wannan alama ce ta wato tafa'uli ana fatan Allah ya canza ya juya halin da ake ciki na fari Allah ya mai da shi da ya zamanto damina mai albarka ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءه sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a biyu ya bayyana karatu a ciki wa fi lafzin a wani lafazin ce atal musalla annabi ya je filin sallah sai yayi wannan sallah raka'a biyu za a yi sallan kafin a yi addu'a ana idarwa imam ya tashi ya dan yi wa'azi ya sa mutane su tuba wani lokacin ma za a nemi mutane su gabatar da aikin alkhairi a tuba ga Allah ko a yi sadaka ko a yi azumi a koma ga Allah sannan Allah ya canza sai kuma hadisi na gaba akan wannan babin na neman shayarwa ba'al rahimahullahu ya ce an anas bin malikin radiyallahu anhu daga anas ɗan malik Allah ya ƙara masa yadda anna rajulan dakhala almasjida yawm Juma'a. sai ga wani mutum ya shiga masallaci ranar juma'a min babin kana nahwa daril qada ta ƙofa wanda yake sashin daril qada daril qada shine wato gidan da Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu wato yasa aka sayar wanda bayan wannan gidan bayan Umar ya rasu ne aka sayar da gidan aka biya wato wasu basussuka shine ake cewa darul qada wato gidan aka sayar aka biya bashi to mutumin ya shigo ta kofar da ke kallon wannan sashin gidan darul qada din wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'imun yakhutubu lokacin da mutumin ya shiga masallaci ta wannan kofa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana hudubaran juma'a fastaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutum ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yana tsaye thumma qala sai yace ya rasulullah ana cikin huduman sai ya kace manzon Allah huduba yace ya rasulullah halakatil amwal dukiyoyi sun halaka wanqata'ati subul hanyoyi sun yanke fadu Allah ya dafina karoki Allah ya gifina ya shayar da mu ma'ana ya cece mu saboda babu ruwa dabbobi ba sa iya tafiya ba inda za a tsaya a yi amfani da ruwa to hanyoyi sun yanke ƙala ya ce farafa rasulullah sallallahu alaihi sallama ya dai sun maƙal sai annabi yana cikin huduban da ya katse sai ya daga hannunsa sai ya ce allahumma a gaisina allahumma a gaisina allahumma a gaisina ya allah ka cece mu ya allah ka cece mu ya allah ka cece mu qala anas anas ya ce fala wallahi ma nara fi sama'i min sahabin yace wallahi ban ma gani a sama wani girgije wato wani girgije da zai hadu ya zama hadari wala qaz'atin ko kuma qaz'a qaz'a shine wani yanki na girgije dan kankane haka ba ma ganin komai wa ma bainana wa bainas sil'i min baitin wala darin babu tsakaninmu da sila sila shi ne wani dutse tsakaninmu da wannan dutsen sila ɗin, babu gida ko wani ɗaki, ba wani gini da ya rufe mu gashi muna ganin sama haske ba komai a sashin wannan dutsen ya ce. fatala admin wa ra'ihi sahabatan misla sai ga wani girgije ya fito daga bayan wannan dutse na sala ɗin, mithla kamar kace garkuwa na tarsu shine garkuwa na karfe wanda mutum zai kare kansa idan ana yaki kawai sai girgije ɗan karami suka ga ya fito ta wajen falamma wasu as-sama yayin da wannan girgije dan karami ya zo tsakiyar sama intasharat thumma amtara sai ta bazu ta cika sama sai kuma sai ta kawo ruwa yace fala wallah yace wallahi ina rantsuwa da Allah Mara aina shamsa sabtan sati guda ba mu ga rana ba daga lokacin da annabi ya addu'an nan aka fara ruwan sama kafin ya gama hudu bai sauka ana ruwa sati guda ba dare ba rana qala anas yace thumma dakhala halarar min dhalika babi fil jum'ati mukbila sai ga mutumin ya shigo mana ta wannan kofan da dai wancan ya shigo satin da ya wuce ran juma'a sai ga shi nan mutumin ya shigo a lokacin yace bai sani ba ko shine ko wani ne yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qa'imun yakhutubu a lokacin ma annabi yana tsaye yana hutubaran juma'a fastaqbalahu qa'iman sai mutum ya fuskanci annabi yana tsaye wa qala yace ya rasulullah halakatil amwal dukiyoyi sun halaka wanqata'atis subul hanyoyi sun yanke saboda ruwa yayi yawa ba a iya tafiya yabanya kuma ba za ta yi kyau ba fadu Allah yumsikha anna ka roki Allah ya rike ruwan saman nan ya isa haka farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadai sai annabi ya daga hannayensa sama wa qala thumma qala sai yace Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah ka kai ruwan nan sassanin mu hawalaina jam'u ne na haula sashi haula kaza wato ka kai ruwan gefe gefe mu wala arena ba akan mu ba ka kai ruwan gefe ya Allah Allahumma ya Allah alal akam ka kai wannan ruwan zuwa tudu tudun ƙasa al akam shine tudu na ƙasa tili haka ka kai su can wazirab da kuma tsakanin duwatsu ƙananan duwatsu shine ake cewa zirab wa butunil audiya da kuma wato cikin ƙoramai inda kogi kogi ko tafki tafki haka Allah ka kai ruwan can sai wannan addu'a wa manabiti shajari da kuma inda itatuwa suke tsira Allah ka kai ruwan wajajen nan qala yace fa aqla'at sai kawai ruwa ta dauke ruwa ya tsaya cak sai ce wa kharajna namshi fi shamsi sai gashi nan mun fita muna tafiya cikin rana ruwan ya tsaya ƙasa ta shanye sai ga kuma rana ta fito sati guda ba a ga rana ba gashi yanzu an ga rana namshi fi shamsi muna tafiya a cikin rana qala sharif sai sharif yace fa sa'altu anas bin malik sai na tambayi anas dan malik wanda ya kawo mana hadisin yace a huwar rajulul awwal shin wannan mutumin da ya shigo ran juma'a na biyun nan shine wanda ya shigo juma'an farko qala anas yace la adri ban sani ba ban san shine wani ne mu dai mun ga mutum ya shigo wancan satin yace a kawo ruwa wani kuma satin ya shigo ya ce a rike ruwa al-zirab din nan shine al-jibalu sigar wato kananan duwatsu ba wai duwatsu masu tudu ba shi ake cewa al-zirab wal akam kuma jam'u akima wa hiya a'lar min at-turba min ar-ratbiya wato rabiya shine irin kasa kamar inda akwai sahara zaka ga iska ya daga kasa irin da kasa ya tili to irin wannan ne wa dunal habata sabanin habata ba irin wato ƙasa wanda yake kamar dutse a haɗe bane a tilin ƙasa haka rairayi wanda yake haɗe darul qada idin nan shine daru umar bin khattab gidan umar bin khattab radiyallahu anhu summiyat bidalika an kira shi darul qada'i saboda li'annaha bi'at fi qada'i dainihi umar da ya rasu radiyallahu anhu akwai bashi akan shi sai aka sayar da gidan nashi aka biya bashi shi yasa ake cewa darul qada ma'ana gidan biyan bashi adaka ake kira wannan gidan to Allah ya samu dace da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum